إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله daga fata da tabbata Allah salatu ya ce ci da ya shi zai tabbata ne Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ne kakai Muhammadu Guta daga kakai littafin sharh sunna ya al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala yinan na tsafo ya mafari ko jima'a da sani a cikin 1435 kalenda Nigeria na Nigeria tsafo gowo yin March 2014 ya kalenda miladiya nan mas'ala ne da ne ya shi tun shatu guwo الإمام البربهاري قام والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال وكذلك الحرام وما هاك في صدرك فهو شبهة والحلال أنا علينا ما شهدت عليه أنه تجري تيوب وحلفت عليه وما كيش كنت تيوب عنه وحلال كده عليه ونه وكذلك الحرام أتنا غرام وتميم وما حك في صدرك انا يعني ما قاعد يقول لك يجي ده بنا وبنا فهو كنا زي شبهة بنا الإمام البربري قال الحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال وعليه قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة lalle a lalle ci bangba rahun ba shi bangba amma tsakanin buwa da lamari da bane shi a gefe bai shi ma lamari na ibi bai shi gai halalli nan gole wuce ci na karara shakka da ba na ce haramu nan gole wuce ci na karara shakka da ba amma yin ga ce guta ci tsakanin bu na wasa bilin kwa lalle ko haramu ya zaga biyu ya wuce ne da na mun shi a gai zai ja ɗiyo nan annabi ga wal ismu haka fi fil qalbi wa karita yasali alayhi ina ile fi nan ga yana ya jike lokacin da ya bayar so o mai na fane ga sha aliyo na ko wale ga ina ga jike lokacin na kuma sannan ga haɗiya da shi ba tu shi na zannan wabu wata waya jini gangani da mutunci ne a ci ga ala mutum mace ci kararo bayanin ya ti ga alhalal da alharamu shi da yani kafin littafin nan jirta ta yi gariya matsalin shi sun da gobe ni shi su catu gobe ni ko alimamul imam al-barbahari ga wal masturu man ba na saturu والمحتوك من بان هتكه وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهني وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع من والمستور المستور ذنين مستور gai man ba na satruhu láì zànà àfihàn sọ́nà ìmọ̀ ànàzànà záàrí ẹnà olè ní kíríkì olè obìnrin lásán ẹni ìdèdèdè mú wà àgọ́dọ̀ wọ́n ti sọ́dà wọ́n mahatuku zànà mai mahatuku lè mọ̀ ànàzànà àfihàn sọ́ àzànà àsù ga wai za samita rajula ya kulu wa ga wani zai gagan fulanun nasibiyun zakazan nasibiyu yo zakazan zuyo ne na zami a na biyu na falam annahu rafidin yo ga zamna rafidu yo wai za samita rajula wa maga wani zai gagan ya kulu wai gagan fulanun mushabbihun zaka zai ji tashbihu zaka zai lasu ya ci biyali tushi Au fulanun ya takallamu bi tashbihi ku ga zaka zai wani gaga ya ci tashbihu wannan fa'alam annahu jahili ga ga zane jahili wai za sami ta rajula ya kudu wa magawa ne zai gaga ta kallon bit tauhidi gaga da tauhidi wa shirahliyar tauhida da tauhidiya ne ji bayani tauhidiya ne fa'alam annahu kharijiyyun mu'taziliyyun bai ga zanna kharijiyyo ne mu'tazila nan aw yaqulu ko mu ga fulanun mujabbirun ko ga zanna mujabbiru yo zanne zane da zaki da yake nan zaka zai zaki da yake buri yaji aw yatakallamu bil ijbari ko wanda ga yake ijbaro aw yatakallamu bil adli ko wanda ga yake al adlu lam annahu qadari wa qadari li anna hadhihi al asma yabana sunan naji muhdathatun atuta ahdathaha ahlul bidai in bidiyaji aga yi zai ji sau biyu sarkawa yau ko ba na limamu barbari ga wani mafturu man ba na saturuhu wani maftuku man ba na haskuhuna asalin musulmi adalci da alkhairi wa mogaji zato da jalobu mu ya ayyuhal zina amanu ya ina jayi imani jina ijtanibu kaseeran min az-zanni ikiya da dokun don da zato inna ba'da ismu ismun a kika shi ya zafe ne tuyo annabi sa sallam na iyyakum zann ne je ganga gangan ga zato fa inna zanna akzabul hadisi ya bane zato ga yana sun ga mana gana e bugo ga ji zato ba musulmi sai ya alkhairi inda goye na ga ya wuce ba na gari a tula a na diga man satara musliman satara wallahu fi duniya wal akhirah da na ga asirin musulmi sona ce ti ga asirin su finjito alkiyami kai za mu ga yadda ji wace maɓi umadi fili buji na an ga to sai waga wajen nasiya waga da su fili ma إن الذين يحبون أن تشاء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين أتيك جمانج يحبون أيوة أن تشاء الفاحشة يسمى الفاحشة وذبو شبع filladina amanu tatin zai ja imani jinona lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah la naja ji azaba na tane jobi alkiyami wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna allah je ilimi amma yidi ilimi ki wa gan gan wayo asali zawangiyo asali muslimiyo adalatu asali musulmi a kida wa an yiwu asali musulmi da kirkiro gashi shi wale da ya ji sallar na alu sallar ta naji ga akidu mai zama gashi shi wale da ya ji alama ya musulunci wa gani a yi sallar ba ta nubu gidan da ci biyu zama nole mai kiyo mai suzon gashi shi wa ajiyar musulmi jone e yi sallah e yi sallah e yi kama e yi fiyazu e wa zaka e luwaji e ba alkura da lofi girki e la alamai musulunci shi ne yin doro wa ga gaske wajen ya dade imani ya ba shi abun na shi awon ajiye ya kafi to ga su yin wuya dauda ba su mamman nole mai fata ya zato jijjali bayan musulmi. gbẹ̀gúnyó gáṣíṣì ìdálá ìlà ìlẹ̀lá ògàn ọ̀gẹ́nu gẹ̀lógẹ̀gẹ̀ kí a inú san oúnjẹ ẹgbówà aláṣẹ̀fẹ́ta ń kẹ́lẹ̀ àtàtà lẹ́mà padà ńlá wẹ́gbẹ́ gbígbé ṣì ojú yọ́nà kó ńlọ̀kú kenan zane da ya ci hali ya rubu ne hali tabbatarwa nan dole ya ga zane za yi zane su gaba na su biya ko zane fiye har eh, ya riji ya eh, riji tun wani hali ya ga zane ya fi ciwon nore na jiki na ji tabbata amma wani alamu ya rije dole ya bai baya wajen ya alamu ya kirke ya ji wace da ji da kan rije dogon wajen na ji ba wani akirin a da sunnati wajen ma'asha ebona wari janya sai ne yi na ba ya za shiga addini ya musulunci laubar yi amma a gaji musulmi kashi ya shiga kashi ya shiga su fiye ya shiga zai kashi wajen na ji ke na da aqidan ahlus sunnati wal jama'a ba inna wari ya mafari ya shiga ga a cikin a ga azuya ya ji na sayin na aliyu shi na a dada bazuma Allah kiyaye. Ga wa'iza sami ita rajula waga wane da ga fulanun nasibiyun zakazan nasibiyu yau na na annahu rafidiyun da waga zawuce wasu rafidiyu ke yin nasibiyu a ga na fi buja zai she na alil baiti fona ko zai she na zani a za a sallar fona zai she na alu ali alu aqilu alu jafaru alu abbasu

alu suna je na alubaiti ba alu suna je wa alubaiti a mai jegoya amma wasiya na malin sa su lamci jabu na sun eguta eh, a alu suna je ke ji gulu da goyan alubaiti ya ke mina rafida jina ya bai na rafida shiga imamu waji masu muna ne alu suna je maji yaran eh, a gangare tiya ismatu ya a imatu shi ba ka ismai su abin shi masu kun a ga hatan ahlu sunna je wanga ya anabi je go chamba na je anabi no amma ya go imani abu imani na anabi ne amma kawai ga chamba anabi wa maji wa le ga chamba na wa jan falai je na anabi za ebo na ngori abu dana ku minu da abi labi wa tabba ebo kibo ya gogo da ya ajiya sai a ajiya sai shigar na fi gunan a yi biyu a yi shi aji A da suna je da haɗu matan yanin bai ti je ya bane gada sai bukari to sai muslim to sunan larba bayanin hadisi fina na jadisi na na jagobe na hadisi fina na jadisi fala sai na ali sai na hassan sai na husaini ko na na fatima na na khadija na na aisha batan a al-sunaji hadis ne gudu annabi ga zukuru kuma lafi ali baiti me fayyaci bayakin zani za a sallan ga annabi za a sallan sai da yakin ali ban ga idris ya aba turab sai duyawa abu turab annabi ga lawa fiyan ta gadan ya sun ga tuta la ya zai allah wa rasula wa wasu ko da tuci wa yuhibbu allah wa rasulu sai ci da tuci ma ai wo zalima ne da tuta ne ga sai na ni annabi haka sai na ali ga an ta minni bi manzilati haruna bi musa matsayin nawa ke bi bani nawa matsayin ali haruna je lo bayan annabi musa ka kuma ya kulu ni fi kaumina wuce malaka sai na ali ya shi annabi annabi sa sanar zai ga ya san da husaini ga alhassan wani husaini sai da shabab Alijanna, hassan da husaini ga ilu sai ba rufu jiya aljanna ẹ̀nàlá ṣí àìṣe àdìsún ìgbẹ́nàwà fíìmù náà ṣí àṣẹlẹ̀ gan ẹ̀zá àti ṣìgbọ́n ẹjẹ́bù ẹ̀yà fẹ́ìdìnà àríyà sun gabara àjíbẹ̀ fẹ́ìdìnà àbẹ́kẹ̀rẹ̀ òjábàrá àjíbẹ̀ fẹ́ìdìnà àbọ̀rẹ̀ òjábàrá àjíbẹ̀ fẹ́ìdìnà ọ̀sùnmáyé òjábàrá àjíbẹ̀ fàábẹ̀lẹ̀ kẹ́nẹ̀ òjáfẹ́kẹ̀ ti gbùlú ẹ̀dẹ́ tí ẹ̀ fẹ́ìdìnà àdígẹ́gẹ́ wale ga yadda zama jikiya wuri daidai faka annan ma alin nabi wa sabu ruhu ya zumu jin ya jefa dani zaniya a nabi bai saha yuri sai minan na kamin da rayu shi ke bana a cin ga a Adawa a dawa din nan wai wanda tafiyan sahabi ya nabi jogan nan da zami ya nabi ya ebo na nabi za a sallan moto uji zagi yawo mine yin sahabi shi uji na na fatin uji na na aisha yawo yake sai na bakaru wudi na na sotu yawo yake sai na muru wala na na fati me anabi oto waju la sai na ali ko muke hmm. leji la yi la huba wala zio wala sai na usman ko ba ka kiyin nan ki sunan sai na bakaru eh Abdullah Abdurrahman ibn Uthman

eh ga gunda ta ce zan a alibi yo gangani bi sahabi shi na gama ne ga wucewa ɗagogo shi a shiga a yi alisun ya ganna wasu bu allah kiyaye mu al'alima alisun shi yana zami a nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jiwa boye na mai jiya na tsugun mai boye shari'a ebotu imani na jide da sun na ji da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alis ne mai magishi eh ya Hassan, hasan eh ya shiga husaini eh ya shiga jafar eh ya musa ko e ya ga fatima fata kijin nan sun ya rubaiti shi nan ko e ya ga abbas al’imam barbari ga tuwai za su ne ta rajula ya kuru fulanin mushabihun au fulanin ya takallamu bi tashbihi fa'alam annahu jahani na wa iza sami rikin rojula wa ga za ya kudu wani sai ga fulanin mushabihun za ka zama ya lasu ya ci bi alita ya za ka zama mushabihu yo au fulanin ya takallamu bi tashbihi ko mu ga za ka zama ga ga ya ce tashbiho fa'alam annahu jahani daga zane jahani yiwu ebe na jahani ya ji to da ji to da ji to maturidiya ji aji e isbatin sifati na sai ta ga tabbatarwa ya kita cuna da na ne sa suna tabbatarwa da sunna na ya lọ́jọ́ gánà kú àti àjàtẹ́ ìgbẹ́gbẹ́ ìgbẹ́ ìsìbá fi hàn lásìmọ́ sífà tó dínà àjàtẹ́ ìlànà ṣìgbẹ́ ìlànà فالصوت ليس بمجيب من مجيب تجسيمه إذ كانت الصفتان تختلفان كو وعليه نفسي بدع القرآن وما بدع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تظن كي إثبات السنة بصفات جنسيتي سيتي ويغغا وكلم الله موسى تكليما سيتي غغا نبي موسى متكاين غغا تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله تشي وشي يا يا فلا تاتي دي جادي لا كتا تابا لا تشي غا غا غني بينا تشي وعد فعل يعني وجاء ربك والملك صفا صفا تشي جي تجريبي عيوننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع ala'aini ceci mace yi biyu goyi kundin ceci na ne gaban ya damu musu da ta lewa ba ga ceci biyu ci yawon fi ku kai fesha wani hudu ya ke mini gaba wuna ya zulla ifo ka aibi ne kundin ceci ta ce gwagu tabarakan da bi biyu biyu mulku wa da kuli shayin kadir a nufi gayyani nullahi mal'a gwagwar ceci shi shi shi shi لا يريد أن فقد الزخاء الليل والنهار هو إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل سيتشما وعلى كتاتين على عرش الرحمن على العرش استوى استواء لكل جلاله ثم استوى على العرش الرحمن هو القاهر فوق عباده a amintun man fi sama an ya fi bari hukun lati bai zai ya samu ne da yi yi zai daga aina Allah ba Allah na kare fi sama ga fi da sama a ne da yi fi ka ha'ulu yi fari na mu'mina na ro Allah wai ne ya duri Allah wai ji ili ne gaibu ya labu man fi sama wa ci wani gaiba illa Allah sama ta ke zata bane ji ili ne na sai Allah Allah wai ji mashi'a وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين wajen gani haku yan sifat mai bata Allah ya fiska kullu man alaiha fan yan doro ga zo wai buka wajen rabbika ya ke fiska yato yake yawai kullu shayin halikun illa wajha yanda yake ci magaskiya ci na ruyo lillazina ahsanul husna wa da zai ji bulu bulu na aji aji na ma di gai a ne sai ce fa alkiya ne ya ji mina jima a ne sai ya aka layi nan an rabin yau mai zin lan ma haji muna a ne bisa a sallar zallan ya ra'a hadin ninkum wa hata ya mutu zantun duk da ce buna ne sai ce yana su gajin hadin a ne diga ma ninkum min ahad kaji da ta ce wa illa sai kalli mu rabbu sai ce shi wani gabi baina go, wa baina go turjuman da na ji gwagana wa da takani ba fa yanzu aymana minu fa la yara illa ma qaddam wa yanzu ash'am minu fa la yara illa ma qaddam wa taqul nar yasu da ne re rabbi shaqqatan raqaga nafiya gandina annabi sallallahu alaihi wasallam ga ce ta ayi da ifani yani yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba zanaga iya nan wa wakin zanaga sabana wa wani ba ta su naji e zo la imani jibin al sunne na imani jibin al tashbiwa amali ta'tila amali takyifwa waji gane ko adawa sulaysa kamithlihi shay'un huwa samiul basir laysa kamithlihi shay'un eh dan gona yizo shi yato yake nan dole waji نتي يتشبيه بالتمثيل يعني نقول وهو السميع البصير وانتم دي إثباتها صفات بدون تعطيل na gai manhajin ahlu sunna amma ahlu bidai shi ke jami'a shi nan a ya fi fatin ya bayani amma asma'u ya bayani ke mutazila shi nan a ya fi fatin ya bayani amma ya fi fatin ya asma'u ji a sha'ira shi masu kun a yi maji ga asma'u amma yi maji wani da sifa mutu a bai na ni tabbatarwa da hankali na masu falake na suna ce da ranar biya to maturidiya shi wata zane fata ahli ahli suna ga shiga ya ahli suna su kuma a sai ga giyar سيدا مشبهة أقول أسمي جدي تشبيه أنا علم أسمي جدي تشبيه وفاكي يتشج جمنا لدي أن يتونا والعلم عند الله روى إذا سميت الرجل يقول روى نيزي قاقا تكلم بالتوحيد قاقا يتنى توحيده واشرح لي التوحيد جشرين يتوحيد يعني fa'alam annahu kharijiyyun mu'taziliyyun yau ga zane na yau ne mu'tazila nan ebona tauhidu udamini ya usuli ya mu'tazila jo amma yana mu'tazila ya fadi a na gaji na fi fato a ga ceci ce gaga ce ce leya ce wa ceci da irada ceci ko sai ci mada yi lina sai ci mada kudura na ga yaƙi da ya mota zila jo Allah kiyaye mai sai na fi ebole babu ele ga isbat istifatu shirku yo ba onati istifatu e be muteza joga itawhidu ga tele gan ene ene ga ene ga tawhid abin ga ifrad la bil ibadati yo ngwaji gana ku zama lan muteza je ga alqur'anu yi makhluku ngwaji gana ku amma ngole ngole ngwaji gana ku hmm. gani ẹgbà dánwó ẹ̀bá mú ọ̀tọ́ sí lájọ ẹni ètò olùbáwọ̀ lè tí ó nọ́tí ìsìfà tó ń gbé ìgbà ogógẹ́ tí ẹ̀ tẹ̀wọ́n jẹ́ oúnjẹ náà wà bọ́wọ́ jí bàá ní àwọn ẹ̀ká yìí tẹ̀wọ́n àlùgbòbíyá tẹ̀wọ́n àlùgbòbíyá tẹ̀wọ́n àlàsùnmọ́ sífàtì kó zai yi fraud lai bin ibadati un diga yana a wannan ya ya ya da babu ko ji gane ko kemina to ta ci a wari bijo za mu ci ga gaske ga ga ti da ga tauhidi wajen ne wani wanda ya ce zaji kafiri ya su bata kafiri polisi bata kafiri soja bata kafiri kari bata kafiri lauya bata kafiri ko a shayar da bai kafiri ha yanzu gaskiya ga mai jibi ya tauhidi yau ne mun jiyo gari nan? ni yayin da asma samaitu ma antuwa ba kuma na ya ngamba la dole la da jika sai ta yi jima man yubo e wa da ku ba e yiri niye amma ne da ndore pa ni kakai ga pa Allah na fi yin sifati aji jami'u magagoga tauhidu e wa pa imani sai ci da ta kin alhara shi ba sai ci magana da Musa ya sai ci magana da Ibrahim ya mata sai ci magana sunna sai ci magana sifa yan na ga ya barin da tauhidi sufi maza ga wagajin bayani ya cin tauhidi yana wai ba da tauhidi ne alhulul wa ittihadu yanzu ya sai ci ya gando na mogawa ne ga yi sai ci da ba fi da gulafiyan sufa كل الكلام في وجود كلامه سواء علينا نصره ونظامه أما تويد يأتباع الأنبياء المرسلين لا يكيو ولا إثبات وجاء الله نكيته كل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما وجبه تويا الله كو wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabun tajibu jari ta yajin da zanya sai ba ya ji ta ya wi wa mola isbati sifati ya ce coji bi asma'u ya ce ki kama ili ku bi da lali wa lillahi al asma'ul husna fadu biha sai da ko ya ta zuwa gayi ce ne ce ga am rabbus samawati fabuduhu wasu birnin ba da ya talamu lahu samiya da bayanai da kyau tilawon daga wuce nan ɗan kalli wajen tu bayanai ji manyan hannun ko ta au ya kurko da ya ga fulanin mujajjir au ya bil ijibari au ya bil adli fa'alam annahu qadari go gale ila ce gagan zakazan wajen wani ga ya adalci ba ga na kadari ya bane mini usuli ya mota zilo adalci da bu yana mai kwabi al'adu ba bane kiyon na fil kadar niya ya kadara ka kuna yi jin bayani ya ciye usulul hamsa ya mota zilo bayani ga bayani wato da an na zil asma muhdasa dasa a bidai suna ne ba ta sosai bidiya shiga son wasan makumul musulmi na gayye ga musulmi annabi sa sun ga tattare ku ummati alumun ya daga ila salatin wa sab'ina firqa da sabun jikire kullu a tinar fatu fi na illa wa ya sai nike ce ma ana yo mu wa fa ga ne da sai ta ci gono e gogo wa le ga diga gire na shi ke gila ke jamiya ke kadariya ke tu ke kazan ki wanzu sanai wanzu na ngai ما انا عليه اليوم واصحابي انا عليه يصعدو جيغاتانا نغوا لاني تو اني وانزنا دواء علمي ومولو تند علمي شهيد الله انه لا اله الا هو تجري جادي ذي واجبو تابقى كينا في الله والملائكة والملائكة جو قولوا من المزيدين من قائما بالقسط annabi ga mai yuri Allah bi khairan yufaqihu fi din dan sai tike kwa da alkhairi nan wa fahimta yan addini ene yi wanzu ne ga da can da bai ji bada sun alqur'ani ji bada su sunna za a tun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ga da can da bai ji inda to ga da ji da sun so ya ci gangani da tujuyi wa tun fi min shay'in fa hukmuhu ila Allah ina gaje tan libati bole hukunci hukunci nunu jabulutu sai ci ɗagu yau ko yanayi wanzuna agwaji ba suna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin yagwa sun sunne ne da sunna al-khulafa ar-rashidun shi. wa yantasi'uhu tahtadu idan mutu annabi ya ga zanwa wa mai yuti ar-rasula faqad ata Allah na ga mutu cinan sanan mutu sai ta inda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ata'ani dakhala al-janna na ga mutu mina da al-janna wa man ata'ani faqad aba na maga yan bani ga wanda suka ne ko annabi ga man ata'ani faqad ata Allah na ga mutu mina sanan mutu sai ta inda wannan ne ne ke yi wanzu na wa gaiwa a ga fahimta al-qur'ani wa ta fahimta matsayin sunna ya fahimta irin na sahabi a libi jina fa in amanu bi misli ma amantu bi fakari ta dau aga imani imani ne jina aga age ba wu annabi sallallahu alaihi wasallam ga umma shaki rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wa mai shaki rasul da hanyar da ci na? min ba di ma tabayyana da ba na ba wata layu nan wa ya tabi gara sabili mu'minin mudan ku mudan ku ya kuma sai je mu'mini shanan da wanda ma walla yi ga yahu ya wannan mutum da mutum nan ko wa misli jahannam wa sa'at مصيرا عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قم نجعل خير جنا كانوا يومي سنن لا يمتعنا سنن لا ni ne na ke yi. Wanzu a gabe asaliyanci na nike tun maza ba ka zai dole mu gane maza bai bari yaguwa da man kanzo ya mai loyin dole magani na man kanzo gane bana mai yaguwa ga wajen najeriya ba na aje matsayi na mai da sallallahu da wasallam kan doro ba wube gaskiya wani datan da biya ne da fa zuji ba na man doro ga da yi kanan wuci bi ciwo ba ne ji makanta man doro ga da yi kanan a jiki a ji kuskure wo e gogo an yi tuwa na ba na ne diga kwallo na ba wata yawa kwallo ina ne diga ga ajinan ga wajen na ne diga ga laluwa na gawa wa jiki ga rugo ebe ga da lawo da ya enwe benyo ala za ngochi uwe waza we bone za oche waza e na we ne za de bone za oche ne za bone no le ya ele yi wa dubi na suku ezu ji hadalci la yajidu e man nakum shan'an qawmin ala an la tajidu yajidu wa aqrabu lit taqwa wa ma'al gadadi yo no je ibu ane wa an taqulu ala allah ma la ta'lamun ye gege dadi ne sai ce ye gege dadi ne sai ce ne je imani no je no ẹgbogbo ẹzù díkíọ̀ ẹzù díkíàpù ẹzù káráyí ẹzù díkíọ̀ ẹzù yàbá pẹ̀lú yóò dédé ẹzà mú na bẹ́ẹ̀nà lòtúnfúnjú laisa ka misli shi wa huwa sami wani basir lalaka wasu laisa ka misli shi wa kawai wa huwa sami wani basir ciyama lalaka wasu wa sami wani kawai wa laisa ka misli shi wa ciyama nusus ne fala la yasa hadi ya nabi nan da nusus ne ga ga yi ma habbatu ya fala ya albayti jana uji jamu la da shi wa wasu nusus ne fala fala sabiji wa ya albayti ciyama ko wasu ya albayti wa ya sabi ciyama nusus ya al khawfu bi ar uku ke ba telu tuju gashi shi wagwa sun su fiye alkafu kawai wa raja hu ciyama kwagwa sun raja hu kawai wa alkafu ciyama bai goyo ko losu siyan wa'adu wal wa'idi uji ke uku na loji ọmọlá kò yẹ kan lọ́dẹ tàkà ní ìlìní gangani da ya tún ẹgbọ́nà ẹgbùn wọ́n ẹgbẹ́ bí àbálòtí àbẹ̀tẹ̀ àgbà fún ẹgbẹ̀tí ní àjíyàn àtẹ́ ẹgbẹ̀tí tí a tí ó sì mẹ́gbà olùkùnrin fèsílì kafa yadda da addini bai ne wale ga shi a shi alagwa sun da su sai ma da alibai da ta bin gudu da ba a can fada ya fa bai kiya a ta jiya ta bi ko na wasu bushi agwa sun fada ya fa bai shi a shi alibai ti kiya a ta ji kima a ta bi murji a shi agwa sun da su sai raja'u a ta da su sai alkhawfu kiya a ta ji kima a ta bi khawariji ma agwa sun su sun yana khawfu a tani su sun raja wuce a tani jima a shagi mu e bugo wa ne go ga wasu ne الإمام البربهاري تيشيغابا وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لا تأخذوا عن آل الكوفة في الرفض شيئا ولا عن ولا عن آل الشام في السيف شيئا ولا عن آل البصرة في القدر شيئا ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا ولا عن آل المدينة في الغناء ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا لقال عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال wai ga rahimahullahu sai ci guyu ga la ta ku zo an alil kufa ki firrafu bi shay'an manya kufa ki shi zai dai daga kufa na inda shi a ga ya tiyan rafu da na ya tiyan nan voyan sahabi jona ya tiyan nan voyan sahabi jina na biyu sai na bakar umar usman na na isha buraren da zai biya ne na ganda gulu na jaje tiyan hari bai to ne ga yusuf ne zamu ci gabe da ne ga ma wala an ali sha da sai fi shay an daga idan sha mu ci mazugun ina tura ke ne bai ya ci ma tiyan a sai ko da sa da yi ko ne daga gobe ani ma wala ana albasarci fil qadar shay'an basra ci mai na tsira da yake masana al qadar ne ga jiki mu ne ga gobe ayi mu wala an ali khurafan fil irja'i shay'an khurafan ci shi ma ina tsira da yake irja'i ne ga gobe ayi mu wala an ali makka fil sarf shay'an makka ci mazmun ina tsira ke da yake asarfu wani ga jiki mu Ega goma ibn ya ya wuyo wala na lil madina fil gina shay'an eh, eh, eh, madina ce ma ina to ake dubi tiyan in yi kuwa nan ga ku ga yi ma wala ta ku zu an hunfi ya da shiga gwan yi ne ya yi ma kila kila ku yi na biyu ebon lu wa ba na shi jere bidiya yi da ce ka yi nan ba na ma jere bidiya wuce ga sami na da yi jira da ba wuce wannan wane ga da kiyo ya wuce ne tasiri ya yi mm. ai da directly or indirectly ko abdullahi bin mubarak ga la ta kuzu an ayar kufa ki rafdi shay'an e gagu daga bayan kufa ci jo e tiyan raf e gagu ndo bi rafu domin e bana galibi kufa ci lokacin wucin shi a jaro e gogo yanayi maza da ana la'aibu la sahabi ya ce lajiya miya ka kai cin alul baito e gogo kaga da a ta kan da kaga ga jiki mu ẹ̀tí matsala wọ́n ya gagwọ̀ bí ayé mọ́ kí hukuncin agwọ̀rọ̀wà ya tẹ́ da miliyon na ke kafin da shi kayan wala an ali shami fi saifi shay'an ga ya gagwọ̀rin dole daga bayan shamu ci ya tiya ibi koma wale zahiri ya ganna wani lauke laukewa gagan kawariji shamu ba shi wani ko? wani mm. hata ebona fefa bai alkuruji alawali al'amuri wa kitalin musulmi na amma ya gandaje nazari ebe na khawariji iraq ba su yi kunji daga shabuwa ko? na ba wa wari je tiyan iraq na ekun narawan iraq haruriya iraq jamal iraq ekun sifin iraq laifi ga agun ajaji batanin iraq abu muslim al-kurasani fa'ibun dawa babu jaji ta fatawa da iraki fatawa ne gan galo-galo littafi a hassan ne ma fi kitabin iraki min alfitan ya mashiga sa'adu sannan wala bayani da dan guru sai ce kibo a kinin hawarijanci iraki bu jikiyar iraki bu wucan wala an alil basrati fil qadari shay'an basrati ji igna ga la da yake kadaro na ga gobiyayi ma ebo na akida ali ti da basra butanyo akida ya sufanci no ji ana ko basra butanyo akida ya kadariya basra butanyo ga malaka kuna sai da ma badu juhali ta gangan basra ci gan kaddara da wani e ba zai jalo e ba abdullahi ibn umar wala an ali qurasan fil irja'i shay'an idza e qurasan tijma e ga gogaye irja'u biyayi ma ke irja'u wal ejne ga qurasan da na fa sai dai akwai biladi faris bucho ko ejiyo nan wacina man wuci ko madaba sarawi wọ́n yíya yẹn kọ́ àmà tó fẹ́ jù ń ti gábọ̀ ìrìjá òtánú tẹ́ ìrìjá ìkìrájù al'amal an hakikatin imani ẹ̀rù náà tún wú tí wọ́n daga imani àdájà gẹ́gẹ́ daga gẹ́gà láìláà ilẹ̀ láwa ní imani wa gúnmí sai wa ji sallah sai wa tiyazu sai wa wa zakka sai wa luwaji sai wa ba qur'an sai wa lutun girki murji a jige tun da min ya imani ba a ce da murji a jige ya bona wala ta ku murji yalla uban bi dinihi ala innamal murji bi dini yanzahu ga ta murji ne su da dini ne ba bona murji su da dini وقل إنما الإيمان قول وليته وفي من على قول النبي مصرح إيمان إغو يودنية بعقيدة أتلا عليه صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذي إيمان جي أما جي لفكر كنا قولوا لا إله إلا الله وتفلحوا عليه جي يغاتي يغلل الله إغاجي ربو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تنزلوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إيمان ميجي إيمان ميجي إيمان ميجي إيمان ميجي إيمان ميجي إيمان ميجي ne saru imanan ma imanihim ebu biya imanu zai imaniya innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ba rufu jani jani ma ibn sai sai ci mabiya ba wuna kayayyaki ne na majiya wadda yau mai ke sai ta ga anibi ibrahim ga walam turmin qala bala ya kuma inna qalbi iman ya gwala gishi anibi ga iman bidu wa na shuba ala la ilaha illa illallah. wa adnaha imatatu al adha an wal haya mu min minan iman iman da gwala gishi addu'a ne fito na latu ga mini wani la ilaha illallah ne ji zan ga mini wani giyo wala in e- wala ki abu da na ya e ko zuya ma da mini ya wala gishi ya imani ya e gwanna ma wala gin da ta ta ya nan mutum lahu ga imani bai ba ji giyo eh wa ci wa ya gogo zai ni shi shiwo waye musulmi waye mumini amma shugaba tun da kin shabu kufuru ko shabu shamili shabu kufuru ba ji giyo wa da duwi ba ga wajen gane ku ƙwararru ke ta buɗe ma jangani da yi a salata hukumu ta rike yadda kai ne jangani da yi tafi mu kadar salata yin muhammadu bin nasiri almirwabi ganin da ke ta buɗe ma ne abubuwa da kasu hukumu sallani fata man na jajin bayani ya ganin na shi dace maza bayan murjiya shi je da akwai bane imani ya gauro ya kai da gangani bi ya tun wani bi ya tun da ke gangani bi ya tun da ke wale ga mai gambe bi na musu kawai mula ku kya bane munafiki je gan ya ya kulu da suna ce ma lai tafi kudu ni eh gina bi tarayen ne ne ma gwa ko mm. mi yo ga ce da ko ko la ku kya ya bane ya wuyo so ke ga ma. ya rufu na kama ya rufu na abu na ahu ko? ta firano sama ƙirma kada alimta ma na la'ula illa rabu sama la'adda basair amma na la'ajin musulmiya ko? mashi yau sama biyo ga sai ki dawo mallayin sa a can mana kalaka sama la'adda zai kunun nan Allah a shawale ga dole ya tun adamu amma ya kalbu alkhawf war raja war ragabatu war rabatu wal inabatu wal ko? amma da ya jawarihu ya salla azun zaka aji kwaje yi koyon zaka ganin da tuwaji bai na ko wajen farubatu wasu wanda da rai ko imani wuce na jau mai jike umarke amma ga wanda walolo ke ne ya kuma yi mai zaune zamu ce takani a su da su ci wai sabuhun alallahi ma yau ko wala an aji maka fi farfi shay'an ya bai ga goyon daga bayan maka ce ya asarfo mai tiyan lamari yin wai gudan ebo ebo kesa tiyan riba ma wala an ari majina ti fil zinani ne biya na ko majina ci maku e ga gondo ta bai tiyan aljinawo mun ebo da zamanin shi na majina ce da fa sai ga ni koyi mu bawo alalimu ni koyi kiyo ya rabu alladhina yashtaruna lawa alhadith fi dhil'an sabilillah ini ko batil yo sai na kuja alhaq wa zaka albatil inna albatila kana zahuqa anan magale kunan nan na su min ummati shi ya لا يكون الناس من أمة يستحلون الحرى والحرير والمعازف إذا بدأت عشان علوم باطلة الحرير وغنبي نيجي العجي حلالي أما في العطر من العجي حلالي على الكيا يعني عبد ابن مسعود جيغان جدا بيت النفاق في كلمة يعني يكون المنافق جدا يمنظر Adi mam bali genye eh, ti ak di nan, wè yon nan wè, al wè yon nan al sa fapou. Zè yon kwenye bè yon gwenye gwa yon fati ki yon, e bo gwa wan le gen, mwenye yon ki bè an, jan yon gwenye gwenye gwenye gwenye gwenye, banye pi di a yon chali chali nan. Kwenye wè gwenye, mwenye yon. Al wè gwa an yon man, kwa yon gen yon, yon gwa tsouni, mwenye yon kwenye yon, mwenye yon, mwenye yon, mwenye yon, eji dabo ga da ga mun da sunna eji wuce eji basira su fon eji basira yake da jira da su fa eji da sarawi ko sabo hmm. ne wanda a sai sai challenge su fa eji ya ko eji dabo ga da a waga kun da sunna eji wuce ji ina e eji basira yake da eji rududu ji shi ana eji eji sarawi ya wuce bo ego na sai sai challenge wuce sarawi ya ko eji da woga da woga kun da sun eji wuci kin ne jira bi wari bi ne eji ba eji di bi kago da ya kai wani mu e bana sai sai da eji wuci da eji wuci sanan ka shin Allah ya samu dace al-imam al-barbahari ce ci gaba Mun ga Wa وإذا رأيت الرجل wadda ke wa gane zaye ya hibu a ba huraira wadda ya abu huraira na masalin shi sun shafi gogu bai ko وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وسيد بن الخدير رضي الله عنه فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس ابن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن ومالك بن مقول ويزيد بن زري ومعاذ بن معاذ وواحد بن جرير وعمار بن سلمة وعمار بن زيد ومالك بن الأنس ومالك بن أنس والأوزاعي وزايدة بن وزايدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب السنة وإذا رأيت رجلا يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصري وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة طيب. وإذا رأيت الرجل adake ogane zaina yuhibbu aba huraira wani dai bai ya abu huraira wa anas ibn malik to anas ibn malik wa usayd ibn qudayr to usayd ibn qudayr radiyallahu anhu sai je da gani da yayi fa'lam annahu sahibu sunna insha Allah doga zanin na ahlu sunna na sahibu sunna dana wa idza ra'aita ar-rajula wa magali zai e yuhibbu ayyuba wani dai bai ya ayyub وابن عون كابن عون ويونس بن عبيد كيونس بن عبيد وعبد الله بن ادريس الاولي عبد الله بن ادريس الاولي والشعبي الامام الشعبي ومالك بن مقول ومالك بن مقول ويزيد بن زريع يزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ معاذ بن معاذ ووعب بن جرير وعب بن جرير وعماد بن سلمة وعماد بن سلمة وعماد بن زيد وعماد بن زيد ومالك بن انس ومالك بن انس والاوزاعي ما يجيب الامام الاوزاعي وزايدة بن kudama mai jabo ya zai da tibnu kudama fa'lam annahu sa'ibu sunna da ga sunna nan wa idza ra'aita rajula wa gani sai yuhibbu ahmad ibn hanbal wa yadi ya imama ahmad ibn hanbali wa gani aka والحجاج بن منهال المنهال ما يجيبوا هي حجاج بن منهال واحمد بن نصر تعامل بن نصر الخزائي وذكرهم بخير ومتوعد على خير وقال بقولهم وما غيرنا ما وكي غنا فعلم انه صاحب سنه وقال أن اهل السنه لنا ما بانو بعدين اذا إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة قال إذا يا ابو هريرة hadda karshen wani goyon sahabe shi bayanin mini imani ko amma e zaji da mini sahabe shi na narul bidai shi ɗan bidai shi e ya aibu sarauni nan e zaji abu da ebo gobe daga ba e na biyu nan ebo zaji na wasu da na abu ya rabu kun na rufin ba na cewa za a ga daga abu raga da ya buga labi ga goma e dai e ga wuce ya je boye a nasu bin maliki mai jidi mai anabi sa sallam nan sai da bin khudairi mai ansari nan zamuci in go da alama ya su ne gadon wannan wa ma take je boye a sabi ne kina bai nore e bone en bidiya je wa kas na zanne jawa da ruyo ko alamatu ali bidai alwaqi'atu fi ali al-athar alama en bid'a a ti aga ga dige ce manya bi su ya ban alal hadisu, wa abu abshir aka aqli wilayati shaytani al ya fi qayyim ga zanage na al-hadith wannan wuce ya to kona bushara da na gobe shaytani waliye da ya yada لو إذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله إدريس الأودي إذا جاء أيوب Auni, عون يونس بن to Abdullahi ibn Idris al-Audi to al-Imam Shabi to Malik ibn Mugwal to Yazid ibn Zura'i to Muaz ibn Muazi to Wahb ibn Jariri to Ahmad ibn Salama to Ahmad ibn Zaid to Malik ibn Anas to Al-Auza'i to Zaid ibn Qudama an lam annahu sahibu sunna yo ga ahli sunna dana e eh, bone za naji adamini za wuci ko naji ruwa ka ya sunna nan amma da mini ufazu ya hadisi yo amma da mini ulama ya ajiru wata hadisi yo da naji ga na gone ba za wuci ya loj gayna ko wa idha ra'aita ar-rajula wa qali zai yuhibbu ahmad ibn hanbal wa yadibu ya imama ahmad ibn hanbal wal hajjaj ibn al-minhal wa yadibu ya hajjaj ibn al-minhal wa ahmad ibn nasri wa yadibu ya ahmad ibn nasri wa dhakarahum bi khairin wa tawaja al-khairi wa qala bi qawlihim wa kiga gairina ganan salam annahu sa'ibu sunna dogan zanna ahlus sunna zannaji man wuce ko ne mutum ake da yana fa a ne man na ji ajin ne ci masa da ya kalli kulkur'anu nan yi ma'ana zamani ya tu mamuni ta ya tu mota simu ta ya tu alwafiku mini ya ya tu ya banul abbas ijo tafiyan al'abbasiyya shi na jidagwa sun haƙi da yan mutazila a shiga ce gaga a shiga alƙur'ani a litar ce cuyo nan a shiga alƙur'ani je ga ya ce canan zamuci shi kakune sun ne shi allah gwa sun haƙi yi na yi kashi mini man na ji maɗari na su kai da kai sunan a cikin marwa bai ga wuce yana imam muhammad ibn hanbali to a jadi ibn min hali to ahmad min nazari da na ga yaje boyayya da na ji na wuce mai tuwaye da alkhairi na wuce mai yaje boyayya na wuce bara masa koya na wuce ifata alkhairi lobana umar ya to kwana wuce mai ya mutunta na nci lami biya bayan sunan na zane lami tunan na kurza na lamai alu sunna ga donore wa ji gana ko wadda ga amari ne na sirri awuwa ya ci masala na aje zai jawo na mini ubu amari ne na sirri na mu mini ubu ibi nuhu na bu Allah wuce wu amma imama abin na ambali ya ji wasa ba mutum zai mawa ga halawa wu amma yi ta imama Muhammad ga wajiwa amma jirgin ma muhammadu azaba da yi aka ma kuri jin kuwa jira ya ku ẹgbọgbọ waje boro ya zane na shi zamani na ne ake bare a alu sun na shi a gayi al'imamul albani gangani da shekul islam abdulaziz zina Abdullahi, ibn bazi gangani da al'allabu tulfaƙi muhammadu bin salih al'usaimini boye ne zabiya zane jina insha Allah min ya sunna muna ga jiya na ko inda ya ga zane jaje masu ma wuyo ko ebo na ta'amu ya zane ji ta'amu ya sunna al-imam al-barbahari ce ci gaba matsalin 113 shi sun sha tuguwa wuta ga wa'i za a ra'aita rajula ya bili su ma a halil a hawaii ta hazarhu wa an rufu sayin jalasa ma'ahu ba da ma'alima sattaki sayin nan sahibu hawa wa wa'i za a ra'aita rajula wa zane zaye ya bili su ma a halil a hawaii mai lafiya da famba da zai je tun ya tunye mai nan hazaru ya da zaunci wa an ọmọ ogun agàjì gan ọmọ lọ́wọ́ gan zakazan e kazandanare da kazandanare fahim jalafa ma an gada sai dun shi ba za wuce wato sun mai dan bidiya ba da ma alima bayanan wa ɗaya fatafi iya ne fahim na àwọn wa an gawa yau wuce fiye magana da bidiya ko alul awayi zai lamtu ta mai na da bidiya shi nan eh lami lafiya fiye ma zuwa alkur'ani suna sune lami to ya fiye ma ga ali alkur'ani suna sune ba ga alkur'ani ba sune cici a tada mutu tunye ma a magal to aya la a guji fassara da ya kone wanda da aji daidai da ya tunye ma shi nan wani yahudi shi ya eh lami la tutu shi kakune tunye eh, eh, ga aji dacewa gangani da ya fiye ya bayi nan kula ma ja ahun rasulun bi ma la tawa an fusuhun farikan kazzabuwa farikan ya tuluna kan dondo na tuci ga da daya ya na bayan ma'ana eh, lazan goci zagama lazan tucin da ci lagama nan a mai latucin da ci jikiyar ilan eh, goci wu munafiki ji wa iza du'u ila allahi wa rasuli liya kuma bainahum idza fariqun minhum mu'riduna aga ya da ba sai ci batu shuni da ba hukunci ya wannan ke laji ilaje bada na ga ya koyi awil awaje to fa to bani waje adili ga kiyasa da shi da yarai ko nasi ga da bi waji mansu kwa da mutata agun yi mansu ko mm-hmm. nasi ga da bi na ga aje ga ba da owó ní tààrífù aláwọ̀ apán agágangan nagaye akwai manyan shi ba na ga eh kaya na ga da bari na ci madabade manya shi da da na ga ya ji ma da wala a ci malamitin wani ɓargar jiga na ku manyan zangaci magagagin a ci maga aya jagen ne ga man doro ji wuta kuma ya aya ta kuma wani biribiri da ya fiye mai ne ne ya ya yi su ne ya ci ya ga da sai buce yin bidiya shi ma ga dagba lita ta ya ma wọ́n bí lánàá kó káàkiri gashi tukpa ama káàkiri bidiya ga asọ̀fíò ke bidiya jami'a tẹ́ mú tẹ́sílà tẹ́ múrújí a tẹ́ kàwárí jù tẹ́ àṣáírà al-imam al-bayhaqi ke su ash'ariyanci fiyo lamarin na gani ibn aqil al-hanbali ke su akida ahli bidai fiyo edufesun bidiya gani ẹgbogbo ẹzù gada tètò ẹn bídíà ṣìmọ́ bídíà ma gàn káàkáì odo bídíà pátá ṣe rú ọ̀rọ̀ Kulu bídíà á ti dọ̀là àlà bídíà pátá ìlú rọ̀ òyìnbó àwọn náà fàáfin àtẹ́lẹ̀ àjẹ́ من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد wani ga suna gina na dini ba shi dini na umar da ba shi da an yi da suna wuce bidiya maji martaba ne ko na bugu tsiya da bidiya amma ya jana wa ke jibe don bidiya na sun wayi wasu ku wa ga mutu sun ne ya ne sallallahu alaihi wasallam hijira na wajibe don bidiya na yadda ya ci shi ne bidiya je ga a awa mu ake gaba na awa mu ake jayi da ya. Hmm. Ɗaruyo, hmm.

gumucho da tambaye da kirkiji wasbir na saka ma alladina yaduna rabbahum bil gadati wala ashi yuriduna wajahu a kuriji pamba da zai ji yi ce ki laginozu ne amma ya wasu kai ce ci nan sai ci jin faragun sai daga zilari dai amma da salman ne ji talaka ne mun gara sai daga zawon cikon cikon kore shi cime aji imani ne yau. Wajen gane ku? Ya bago الإمام البربري شيغان وإذا سميت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد استوى على الزندقة فقم من إنده ودعه وإذا سميت الرجل وقعوا نيزا تأتيه بالأثر وإذا بأثر فلا يريد انتقام يعقوى ويريد القرآن وإنه وانع القرآن فلا تشك لا تشك من أنه رجل قد استوى على الزندقة لأنه زنديكو فقم من عنده نكيم بوبو ملاه ملاعه ai da an wace da ba da sai ga ya alqur'ani yunani a ga ya juja sai ga alqur'ani kawai ya gwa madalla suna wani da bai ji kayo ibn ibn kana ga alqur'ani lam to to qur'ani lam alam to ibn qur'ani ga wa ma taqum rasul fa khuzu ma na nahakum an fantahu ina tu tiga la ne ga ya gwani mu an ne lelwa su ya diya duri sunna mai fassara ya alqur'ani wa an anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim anin za sallan magana rubba rajulin ya zabe dabo shab'ani ala rikati ga fulu haka aka taga dubo ya kulu ja bayna na wa bayna kun kitabullah takani da yi ta sai sai ci fa ma kana fi min halalin ahlalnahu ina ga bayna alqur'anu ci alalli na yula alalli wa ma kana fi min haramin haramnahu ina ma bayna alqur'anu a ramu na yula haramu ala inni utitul qur'anu mislu ma'u lalle alqur'anu da ni wanda dushiyan alkur'ani da ju magayu sunna ga gane ko ya gogo wa ma yantiku anil hawa ale ga ga yatiya yatiya magwa in huwa illa wahyu yuha e gogo aji soto wahyu da ne ga shi ce wani ladi su juja ngo ne zan nan din ji ku munafiki Allah kiyaye mu e gogo diya da zai gina ne shi koyo ya buga da fedu so manyan sunna ji da wa ilimi da yi da da fedu su en bidiya ji mun amma ga ngole yana mun goyi yi ngayi nga wu ji wani za shi wani lukura ma da bibi wani wuye ji ka shi wuye ji wa wuye ji ebo ti e bo e usulul bidayra shi shi e da mini imani imani imani mai kya imani ya fasiki da imani ya mumini mai irin yi wuyo na zanen tabo wani lokura an ga wale zanen dan bidiya da na murjiya gina tashiru zanen shishi umar su bata ya kafiri polisi bata ya kafiri likali bata ya kafiri lauya bata ya kafiri ngaji gani ako eh amma salatin zalama jima'a dike a cikin kya kida kuma a shara shi makafiri yau hajjaji bin yusuf makafiri ru yazidu ibn muawiya makafiri ru mahmudu bin sabataki ne ma kafiri ru ala ta yi takafiri ne don yani nan kin na yo ne yaki da ya khawaru jishi ko eh gaba wani lokura ko jiya na ko ko ga yi ba fasiki sallah ko da yin gugi fuji jimanu da gwai zama alo jimanu wani ne fata kida wa jin tubu za melu kura ebogo nvidia di tubu a melu kura ele oke oga di tani yau katu ebo ne ne shi zangoci nan zangoci ne ka ga dai zade lo kura yani a lusuna da wani tubu to daga da ba kafin shi lusuna tiye daga chabe yìí dẹ kàtó ọjọ́ ní méjèèjì fi gbọ́n lógún bẹ̀ yìí nana wọ̀nyẹ bá dọ̀ tí yẹn lókùrá ẹ̀wọ̀n àwọn ẹni wá ní nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ mí ní sún lọ́la lókùrá wọn ya kura ya ga lau kuntu amuran ahadan an yanzu da ni ahadin la'amar silmar ata an tazu da ni zaujiha ni da ga zalu ji zedu ji azan shi na ga mu ji zedu ya bu arrojul minna yalqa aqahu idza hum bi ajin ayna ay lan ma wa yatiyu anadi yalla a a e bugo kura ya amma e bo ne ve lo kura na wuti la ji automatic ga na ji alu sunna ne usulu yo sunna dubu kana sunne la fili ta ta la ji sunne ne kuyo ta in sha Allah ta daga kafin gida wannan a alai za ji daidai nan sai ta na duya mana mai za ci bishi na sai ci fadi da a ake karin bayani ko gyara ko binyina hmm? hmm? gado al'arika alal yanzu ronan Allah wa'ala to sai zaga tiyanai ganin yin akida su ne fi fata da amma to sun yi tafiyar yi be da wani tafiyar to sun sun kasiri nimbo na da su ne kawari Ade problem misali ya su masu fati wani da zo laji ganewa eh gida wajen kura da problem ne ya ji imani ba sai ba sai ciwo malaika da fa alkiyan ba ta da problem ne wuce ya amma ba ba da problem idan gulu gulu ta kafiri nimbo ta su ma aje nvidia aje ba na al'imamul barbari insha Allah ta'ala wa bila bayani bi a gaila da kawo da sahibu suna hatta ta sami a fiye fitalu suna fi ha a gaza mai sahibu suna sai fitalu suna bai no ga ku gangani biyu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk